Ishaya Sura uku Hukunci a kan Urushalima da Yahuda Yanzu ka duba fa, Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki, yana shirin ya ɗauke kowane tanadi da taimako daga Urushalima da Yahuda, dukan tanadi tanaden abinci da kuma dukan tanadi tanadin ruwa, jarumi da soja, alƙali da annabi, masu duba da dattijo, shugaban sojojin hamsin da mutum mai muƙami. mai ba da shawara, gwanin sarrafa abubuwa, da mai gwanintan dabo, zan sa ’yan yara su zama shugabanninsu, ’yan yara kurum za su yi mulkinsu, mutane za su zalunci juna, mutum da mutum, maƙwabci da maƙwabci, yara za su rena tsofaffi, ƙasƙantacce zai rena mai daraja, mutum zai kama ɗaya daga cikin ’yan uwansa a gidan mahaifinsa ya ce, Kana da abin sawa ka zama shugabanmu? wannan kango kuma ya zama a ƙarƙashinka, amma a ranan nan zai tā da murya ya ce, Ba ni ba dai, ba ni da abinci ko abin sawa a gidana, kada ka mai da ni shugaban mutane, Urushalima tana tangaɗi, Yahuda yana faɗuwa, maganganunsu da ayyukansu suna gaba da Ubangiji, suna rena ɗaukakar kasancewarsa, fuskokinsu shaidu ne a kansu, Suna nuna zunubinsu a fili kamar yadda Sodom ya yi; ba sa ma ɓoye shi, kaitonsu, sun jawo kansu masifa Ku faɗa wa masu adalci cewa kome zai zama musu da kyau, gama za su ji daɗin aikin da hannuwansu suka yi; kaiton masu mugunta, masifa tana a kansu, za a rama abin da hannuwansu suka yi Matasa suna zalunta mutanena, mata suna mulki a bisansu; Ya mutanena! jagororinku suna ɓad da ku, suna karkatar da ku daga hanya; Ubangiji ya ɗauki mazauninsa a cikin ɗakin shari'a, ya tashi don yă shari'anta mutane, Ubangiji yana shari'a, da dattawa da kuma shugabannin mutanensa, ku ne kuka lalace gonar inabina, ganimar talakawa suna a gidajenku, ina dalilin da kuke marmatsa mutanena, kuna gurguje fuskokin talakawa? Ni Ubangiji Maɗaukaki na faɗa, Ubangiji ya ce, Matan Sihiyuna suna da girman kai, suna tafiya da wuya a miƙe, da idanunsu masu yaudara, suna takawa ɗaya ɗaya a hankali, da mundaye a ƙafafunsu, suna cas cas, saboda haka Ubangiji zai kawo gyambuna a kawunan matan Sihiyuna, Ubangiji ya sa aske kawunansu a bar su ƙwal. A wannan rana Ubangiji zai ƙwace abin da suke taƙama da shi, mundayensu, ɗan ƙwalin kansu da abin wuyansu, ’yan kunnensu, ƙwandagonsu da lulluɓinsu, kitsensu, sarƙar da suke sawa, da matsansu da ɗamararsu, kwalabai, turare da layu, da ƙawannan da suka sa a yatsotsinsu, da hancinsu, tufafi masu kyau da manyan rigunansu. da mayafansu, da jakar kuɗinsu, da madubi, da kuma tufafin lilin, da adikai, da gyale, a maimakon ƙanshi wari ne za a ji, a maimakon abin ɗamara igiya ce za a samu, a maimakon kyakkyawan gashi sanƙo ne za su kasance da shi a kai, a maimakon tufafi masu kyau za su sa tsummoki, a maimakon kyau za su zama munana, mazansu za su mutu ta wurin takobi. jarumawanku za su mutu a yaƙi, ƙofofin Sihiyona za su yi makoki su kuma yi kuka; za tă zama wofi za tă zauna a ƙasa.